suke gabanin ku min al'umami na al'ummomi kun tattaqun an wajabta muku yin wannan azumi ko ku kiyaye kanku daga al-ma'asi sabon Allah fa innahu domin shi azumi yukasiru shawa yana kakkalle shawa yana karya shawa allati hiya mabda'uha wadda ita shawa ita ce mafarar sabon Allah ayyab ayyaban ma'dudat baman مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تلوى خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون ayyaman ma'aduda su wannan azumi da an ka wajabta muku an wajabta muku shi cikin yan kwanaki kidayayu ai nusiba an mai nazba da siyami kamar sumu ayyaman ma'aduda eh, au da sumu muƙaddaran ko ko da wani sumu wanda yake abin kaddarawa kwanaki waɗanda suke yan kaɗan na ala'ila wato yan kaɗan na aw muwaqqatatun ko ko abin iyakan cewa da adadin ma'alumin da wani adadi sananne wa hiya ramadan shine wannan wata da muke cikina na Ramadan kama ji kamar yadda sallu bayani ne zai wakan lalahu ya karanta shi taskilan alal mukallafin don ya sauƙaƙa shi ga su waɗanda suke mukallafin wato balagagu masu hankali waɗanda su za su yi azumi domin in ka diba kwanakin azumi kwana goma sha biyar ne su ake azumi cikinsu don kwana talatin ne amma ana azumin rabi in ka raba talatin biyu nawa ya rage sha biyar domin ana azumi ko wani awa ashirin da hudu za a yi awa goma sha biyu ana azumi a yi awa goma sha biyu ana cin abinci an gane ko awa sha biyu ana azumi awa sha biyu ana cin abinci haka ake ta har ran sallah ashe kun ga wato kwanakin da ake azumin dan kaɗan ne don haka in ka sa awa ashirin da hudu hudu zai zama awa 24 so goma sha shida a goma sha biyar so goma sha biyar shi aka ce a yamun ma'adula eh kun gane ku? ba wai yini da kwana sha biyar ake a'a ana yin yini yini yini talatin ne sannan dare talatin kuma ba a ci abinci <laughs> an gane ai dare talatin ko talatin ba ɗai ba a ci ana ci abinci yini talatin ko talatin ba ɗai ba a ci abinci saboda haka an yi azumin rabi an ci rabi kun gane ko domin wata yana da yini talatin kwana talatin ko wane wata ko talatin ba to shi rabi ake azumi rabi kuma a ci abinci a cin musu yama illallai daga hito alfijir zuwa faɗuwar rana shine lokacin azumi daga faɗuwar rana zuwa hito alfijir lokacin cin abinci don haka in ka ɓare ka ka haɗa waɗanda ake waɗanda an kai azumi sai ka gaba yawa duka tsawo ga awoyi awoyi na kwana goma sha biyar ne an kai azumi a cikin kwana talatin saboda haka Allah ya ce yan kaɗan nan ba yawa eh a cikin kwana ɗari uku da sittin an ka ware kwana sha biyar <laughs> awa ashirin da hudu hudu su goma su ne wuce azumi cikin shekara daga sai wanda ya ga dama ya yi uku ko wani wata ko kuma ya tsare na alhamis da litinin to wannan kuma ba a ce dole ba amma dai na dole shi kenan wannan to kuma bayan wannan fa faman kana minkum maridan wanda ya zama daga cikin ku baya da lafiya lokacin da ake azumin lokacin halarta azumi yana shuhudi lokacin halarta azumi aw ala safarin ko ku azumi ya kama amma shi yana kan tayi ayi musafira yana mai tahiya samar alƙasar tahiyar ƙasaru wa hada husumu kuma ya zama azumi na wahal da shi bil ne, cikin waɗannan halin rashin lahiya ko halin tahiya fa abdara sai ya ci abinci to idan ya ci fa iddatun min ayamin ukhra ai fa alaihi iddatun min ma abdara ya wajaba gare shi ya kidan ya abin da ya ci ya biya min ayamin ukhra daga wasu kwanaki can na daban ko cikin shawwal ko zulqa'da ko zulhajji ko muharram ko safar har zuwa dai watan sha'ban mai dawowa ya rama ya su muhabada da lauyayi mu azumin waɗannan kwanakin sanya wa'ancan da ya sha cikin ramadana wa ala ladina la yuqiquna wa haka ya wajaba ga waɗanda ba su iya azumin ko ko suna iyawa amma da kyar liki barin saboda tsufa aw maradin ko rashin lahiya la yurja wanda ba a kamar ciwon ya warke su kuma ya wajaba gare su fidiyatun su ba da fansa shine in mutum bai iya azumi kamar tsoho wanda ya manyanta ko mace mai ciki ko kuma mai shayarwa ko wani mai kama da shi ko mara lahiya irin rashin lahiya yunwa ko rashin lahiya kishirwa ko irin ciwon asma ko irin ciwon olsa wanda yake mutum bai iya zama ya yi awa uku bai ci abinci ba to wannan sai ya ba da mudu ɗaya ko wani azumi ya ba da mudu ɗaya har a gama azumi idan ya samu lahiya ya rama in bai samu lahiya ba shi kenan allah shi damarta masa shine ta'amu miskin shi yadda miskini kadara ma ya kulu gwargwadon abin da zai ci fi da cikin yini wa huwa shi shine mudu min galibi util balad ga galibin abincin mutanen wannan gari wanda suke ci kamar gero nan fatasko da kulli yawmin kowane yini wa fi qira'ati a wata qira'a bi idabati fidyati wato ana idaba shi fidyatu da'ami masaki wa hiya wannan idafa lil bayani idafa ce ta bayani wakila an ce la ita la'in nan gairin muƙaddara wato ba abin ƙaddarawa ba ce can farkon musulunci wa kanu mukhayyari na fi sadar islami wato sadda an ka fara farlanta azumi an farlanta ya tsakanin ko ka yi azumi ko ka bada abinci sannan sun manasiha da saka daga baya an ka shahi shine bai na somi wal tsakanin azumi da fansa sun manasiha sannan an ka shahi wannan da ta ayi da sauni an ka ce azumi dole da kaulihi ba man shahida minkum shara falyasum duk wanda yake zanne gida a zamanin wata ta shi azumi nan shahida ba ta gani ba qala ibn abbas ibn abbas ya ce illa al-hamila wal murdi'a sai dai mai ciki da mai shayarwa idza aftarata idan suka ce khawfan don tsoro alal waladi ga dan su fa inna ita wannan baki ya tuntana nan wanje bila nasin ba shahe ta ba fi haƙe ma ga haƙin mai ciki da mai goyo faman ta dawa khairan wanda ya ta dawo iwa to yayi nafila ta alheri bi ziyarati al-qadarin maskuri ya kara akan mudu wanda an ka ambata min direti banza wajen fansa wa huwa khairul lahu wannan shi alheri gare shi wa anta sumu khairul lakum amma ku yi azumi shi ya yi muku alheri min al-iftar daga ci wal direti ko ba da fansa in kuntum ta'lamuna in kun zan kun sa annahu khairul lakum cewa shi alheri gare ku fa'alu ku aikata shi

وما هم وما هم بخارجين من النير إذ واتو بدل من إذ قبله وانا بدلين إذ واتن لمكا أنبتا تبايا istabarra alladina tubi'u yayin da waɗanda aka bi za su barranta ayin ru'asa su shugabanni nan za su barranta min alladina daga waɗanda suka yi musu biyayya an karo idlalan su za su yi inkari su yi musu bata wadda sun kai musu alhali gaba ɗayansu da mabiyan da waɗanda an ka bin wa qarra'ul azaba suna gasu suna ganin azaba ga ta ta biyo ga ta an gifta ta gaba gare su wata qatta bihim al duk sa hanyoyin saduwa ta riga ta yanke tsakanin su allati kana nan wadda ta kasance tsakanin su duniya a duniya min al-arhad wal mawadda na zumunta ko wata kamna duk ta yanke ran nan da mabiyi da wanda ka bi to da wanda ake bi ba mai kamar wani to sai wannan ta faru gare su wa qala alladhina taba waɗanda sun kai biyayya sai su ce ga waɗanda sun ka bi law anna lana karratan inda a ce muna da komawa ila duniya zuwa duniya fa na tabarra minhum mu ma da mun ce babu ruwan da su kamar yadda sun ka ce ba ruwan da mu a nan lahira ayyul ne. kama tabarra minna kamar yadda sun kabarranta da mu al yawma yau walau ita wannan lauli ta manne ta guri ce wa na tabarra jawabu shi na tabarra ne jawabin lauli kazalika ai kama arahum shiddata azabi kamar yadda Allah ya nuna musu tsananin azabansa wa a ba'dhum min ba'din sai suka barranta da sashi yurihim Allah amalahum haka Allah yake nuna musu ayyukan su asayya mummuna hasaratin ta zama da na sani alaihim akan su wa ma hum bi kharijin minan nar kuma su ba zama su fita daga wuta ba ba da a bayan sun shiga wuta kun ga wannan shine duk mutumin da ya dora ka bisa ga mugunyar hanya kabbi to in kun tafi lahira sai kun yi tsinene ne da kai shi ya ce Allah ya ɗebe ma albarka kai ka kawo ni ne ya ce wawan banza ma hukaci Allah ya tsine ma albarka na jawo ka da ƙarfi ba ruwa na da eh ko wace irin hanya ka ja mutum gunka ta yi shi yasa ga addinin musulunci ba abin shugaba da ido rufe eh ba abin shugaba da ido rufe kowane mutum ko ni ilimin mutum ko ni son sa da kake yi to ka so shi idon ka buɗe me an ma'ana wato ka rufe idon ka ce babu kowa sai malam kai ba malam kake ba amma duk abin da malam ya faɗi ka yarda to hauka ce domin shi ilimi Allah ya aiko annabi Muhammadu da ilimi bayan annabi babu wani annabi shi kenan qur'ani ko wala ya yasamma Qur'ani da don haka Allah ya sauƙaƙe alƙur'ani nan duk wani malami wanda ka doro yana aga abin nan alkaba ga ka wada ta in san na ce kai ma sai ka zan ka mace ko ma ka zama ne annabi ya ce ana qasim wallahu yuti ni mai rabo ce Allah shi ka bayarwa to ka nema ga Allah Allah ya baka domin malami yana iya kunjugu buye doro in ya ga kuɗi ya yi boho a kan kuɗin ku yi tattar da ƙura gehe mai ku kuna ganin Allah ya kawo nan ko shi abin da ya kawo nan karkashi da ya dace sai karshe can karshen al'amari sai ku gane wannan kuɗi dai yake wa abin da ya kai sai ka rasa inda za ka bayan ka ɓata da duk sauran mallaman garin ku kowa na koma inda yake razi da kakaye tunda ka rena mutane saboda haka ba a yarda in dai da'awa ta musulunci ce to ka koya ma kowa addini ya san abin da ka sani don in kayi kuskure a tayar da kai amma mallami ya faɗa sai ce akramakallah wai ba mai yi mai ba. to sai malam ya zo shi ne ya ja daga mata sai an ka faɗa kwari shi ya bi shedan kuka kuka bi shi na an kai malam ya bi shedan shedan ya samu ragaban malam ya ja shi an yi rage to kuko ina za ku shi malam bai san inda za ba ko kuma kun yi shi in ka bi wanda bai san inda za ba ni sunanka batacce saboda haka shi yasa Allah ya ce kul hadhihi sabiliya ad'u ila Allah ala basirati ana eh ana wa man ba wai shi kadai ba don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya ce ka gaya ma mutane wannan hanya ta musulunci ita ce hanya ina kira zuwa ga Allah amma duka ga basira kowa ya san abin da yake kira zuwa ga gani da ni da duk wanda ya bi don haka Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ya karantar da sahabbai sahabbai sun yi karatun da annabi ya karanta idan an ka zo wajen wani al'amari annabi yana magana da Allah sahabbai ba su magana da Allah idan annabi ya aikata wani abu to don gudun kasu yi kuskure don su kirce ya rasulullahi shin wannan wahayi ne Allah ya ce kai haka ko ko dubara ce irin dubaru na mutane sai annabi ya ce wahayi ne su ba mu da magana wallahu ya alamu antum la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku sani ba amma sai annabi ya ce a dubara ce sai ce to ba haka za a yi to kuma annabi bai ta ka tashi ba ka kaga mara kunya ku yi mai duka ko ku jaye a a'a babu sai annabi ce ya za a yi ya za a yi a ce ma annabi ya za a yi annabi ce ya za a yi annabi zai ce masa ne eh, ya za a yi da ta ce ba haka ba a yi ba ya za a yi wannan ya gudana a wurare uku zan kawo musu zan kawo su ku ji cikin misali da aka zo yakin gazotul ahzabi gazatul azabi yaki ne mai yawan gaske wanda an zo wa mutanen madina da yakin da ba su iya tunkara ta da kansu don sun yi kaɗan duk mutanen madina inda za su hito a lokacin da kwansu da kwarkwata su ba za su iya faɗa da sojojin gazatul azabi ba to sai aka zo aka zo na ana miki aka zo aka zo ana miki akwai wani dattijo salman al-farisi sai ce ya lallahi ga shawara annabi ya kawo wannan sahabai sun ce ga wannan an ce a sai ce ga shawara ya lallahi duk madina ba ta shigowa ko ina ga doki ba ta shigowa da kafa sai ta arewa wajen nuna umuru to abin da za mu yi wannan wurin da take shigowa din nan mai a haƙƙara ne wurin aikatar da kamin har nasu zo mun yi mun katanga sai mu tsaya cikin gari da kibau da mashi da takobi mu yi gadin mu da cikin gari wanda ya yankuro ta ko mu harbe su faɗi ƙasa ya faɗa rami idan sun zamna can bayan gari su zamna cikin wulaƙanci muna da mu muna da abinci abincinmu muna da komi in ma za a shekara guda ruwan madina ba su karewa in ji salmanin bari annabi ya an yi daidai annabi bai mai gargama ba annabi shi ke magana da Allah annabi shi ne jibril alaihi salam yake son kuwa ya gaya mai abin da Allah yake ya koma a jira ya dawo ya ce ga da Allah yake amma aka bar wannan dabara ta Salman farisi ya zauna aka zo aka haka an ka raba ƙafafun yadda za a yi haka duk mutum goma a basu takin da za su yi aiki duk mutum goma a basu iyaka inda za su haƙi duk mutum goma a basu har an ka auna iyaka inda za a haƙi sun ka tsaya cikin kwana kaɗan sun ka haƙe wannan rami sun kai katanga ko da arna sun ka tawo sun ka talar da gari ba wa ba musu ba aka zauna a haka musulmi na cikin gari su ko suna bayan gari wanda ya tako katanga sai ya zuki biya ga haɓa to a haka sun ka zauna har Allah ya kawo taimakon nan da ya ambata mana ya yi musu a cikin suratul ahzab ɗauke na biyu an zo yakin badar annabi ya ce ga inda za a tsaya hadawul munzir ya ce ya rasulullahi هل هذا وهي أو مكان أنزلته الله لا نبرح عليه shin wannan wahayi ne Allah ya saukar da kai wannan matsayi ba dama mu ɗaga daga nan an da ayin min ara'il harb ko ko ra'ayi ne daga cikin ra'ayin yaki wal makr wal makina huwa ra'ayin min ara'il harb wal makr wal makr wal makina a wannan dubaru ne na kawai ra'ayoyi ne na yaki da makirci da sirri irin na yaki yace to ba ne ya kamata mu zauna ba mu ɗaga daga nan mu mayar da ruwa baya gare mu mu toshe duk wani wani wani gadan bowa wato wani rane wanda adda ruwa mu cike shi da yaki mu daɗe ruwa mu bar ruwa bayan mu muna shan ruwa ba su da ruwan da za mu sha in sun yunkuro mu kashe su in kuma sun tsaya can kishirwa ta kashe su annabi ya ce haza huwa ra'ayi wannan shi an ra'ayi saboda haka sai aka tashi nan take aka gurguza aka tsallake inda ruwa suke aka mai da ruwa baya kaga ra'ayi na biyu ra'ayi na uku sulhun hudaybiya an yi sulhun hudaybiya ga zahirin sulhun hudaybiya annabi ya daukan makansa walakanci ga kafiran makka domin kamin a yi sulhu Allah ya nuna ma musulmi suna da ƙarfi an turo soja ɗaya guda tamanin na kafirai suka taho su kawo hari an ga kame su kamar kamun kaji gaba ɗaya an ga kame su gaba ɗaya an ga taho manzo Allah da su ga su an kamu su 80 da annabi ya so ya shiga makka da ƙarfi a ranar nan ba wanda yake sai hana to amma Allah ya boye wani sirri in an shigo makka a ranar nan dole sai an kashe wani musulmi kashe musulmi guda a makka zai sa labari ya bazu a ce annabi ya shigo makka ya kashe mutane har da magoya baya ne wannan jita-jita na kasa ce da cin mutunci ga musulmi saboda haka sai Allah ya hana a to aka yi sulhu Allah ya ce ma annabi duk sun duk abin da sun ce ka yarda kai adda nasara amma Allah ɗaya ga annabi ɗaya an ka gaya ma wannan sahabi Abubakar bai sani ba Umar bai sani ba Ali Usman bai sani ba Ali bai sani ba to bayan duk an gama wannan sulhu sai annabi ya ce masa habbai ku tashi ku ya aski ku soki hadaya sai kowa ya tashi suna jira Allah ya saukar da wahayi a ce wannan sulhun babu Allah bai saukar da wahayi ba annabi yayi magana daya ba wanda ya amsa aliyu na nan bai amsa ba abubakar na nan bai tashi ba umar na nan bai tashi ba abdurrahman na nan bai tashi ba duk wayannan sahabban nan manya manya jiga jiga suna nan ba wanda ya motsa annabi na ta ku tashi kowa ya ki tashi hankali annabi ya tashi sai su ga sai ba inda matarsa ummu salama matarsa ummu salama yace ya ce ummu salama musulmi sun halaka na yi musu magana har sau uku su tashi su soke hadaya su yi aski sun ki ina manzon Allah in ce su yi su ki sun halala umma salama ta ce ya rasulullahi ba su halaka ba kai kana magana da Allah ka san sirrin da ke cikin wannan sulhu amma su ba sa magana da Allah ba san sulhun da ba san sirrin da ke ciki ba amma bari ba ka shawara tashi ka hita Kar ka ce ma kowa ko ni ka soke maka ka kira wanganin shi maka aski kar ka ce musu ni kar ka sake musu magana amma ka kira wanganin ka yi ma aski bayan ka ki daya ka jira ka ga abin da zai annabi da ya hito da cikin hema ummu salama sai ya kama raƙumarsa ya soke sai ya kira wa gani ya ce a mai aski kamin a aske kan manzo Allah babu sauran raƙumin da kowa ya soke nan ko ya soke nashi har aka zo ana faɗa wajen aka wannan ya ce sai amma wannan ya ce sai amma shawara mace to kun ga yadda musulunci ke tafiya amma a aje mutum guda wai shi a dodo sai abin da yake to manzo Allah bai zama dodo ba duk malamin da ya zama dodo to dodo ne ya zama gunki ya zama dagutu wannan shi a ka'ida ta addinin musulunci قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني tsakanin shehu abdullahi dan godiyo da shehu usman dan godiyo shekara goma sha ɗaya a tsakanin su shehu abdullahi ɗanin shehu dan godiyo ne abinda a tsakanin shehu dan godiyo wanda ya ba abdullahi shekara goma sha ɗaya amma idan ka ɗauka littafin shehu usman dan godiyo mai suna na ikwani za ka ga na na ɗabi waɗanda shehu abdullahi yawa shehu usman a gobe akan wasu ara'una shi ce shi yana ganin ba daidai ba a rubuce shi shehu dan waje lokacin da yake rubuta na jama tsakuwa da yake cewa ko da yake dan uwana mai mai suna wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to ce da yayi masa yake to babu shakka abin da ya wuce gaskiya ne amma ni da gani na ga abin da nake ne shi shehu usmanu dan waje shi yake rubuta wannan a cikin littafin don a san cewa kuma tahiyar musulunci tahiya ce ta kana tahiya muna kallon ina za ka faɗa ba an gane kana tahiya muna kallon ina za ka faɗa ba don haka shi yasa wannan aya take ce muna duk mutumin da ka bi shi babu hujja wato ma'ana ka gabatar da shi wai ka yarda ilimin sa shi an nasa kai kai ka zan dan banga sai dai a tura ka kawai ka je ka yi obey biko conference sai ka zo sannan ka zo ka tambayi da babu wannan da ake wani babu ɗabi'a ce ta yahudanci da kiristanci amma a musulunci ko ni ka aikata dole za zan akwai hujja kuma hujjar nan ba kai dai ka santa ba ba kai kaɗai ka san hujjar nan ba dole ne ya zan matsayinka ya san wannan hujjar Allah ya sa mu gane ubangiji Allah ka sa basiran mu ta tudu mu gane inda za mu sannan abu na biyu addinin musulunci da'awar musulunci tana son jama'a su zama kowa ya san abin da ya kai sannan kuma ana bukata a tafi akan bai daya yanzu a rayuwar da muke Najeriya babban abin da ya fi damu mu ya mana da hankali shine ɗauko ra'ayoyi waɗanda babu a nan ƙasa a da a kawo su kamar waɗanda sun ka ɗauko ra'ayoyi daga ƙasashen larabawa da waɗanda sun ka gayyato ra'ayoyi daga ƙasashen iran, sai aka zo aka haɗu aka yi ta karo da juna babu shakka ko da mutum ya ɗauko ra'ayin mazhabar shafi'i shafi'i wanda yake shi shine aqrabu tilmidi ila imam malik mai kusancin almajiri da imam malik shine imam shafi'i dai imam shafi'i almajiri imam malik ne almajiri na jiki da jiki la alaqa wa la wa ta da bainahuma babu tsakani tsakanin su to inda za ka ɗauko wannan mazhaba ka zo da ita ka ce da ita za ka karantar da mutane ka yi wa'azi da ita ka kira mutane zuwa gare ta sannan a kafa daula ba za ka kai ko ina ba ba ba don yanzu misali idan ka zo wajen bayanin marla alwala kana koya mai a karatu sai ka ce alwala hudu ne hudu ne wani yaro zai taba zuwa makarantar islamiyya ko ya sarki kawai ko ahadari ko ashmawi zai yarda da maganar ka kana cewa hudu ne zai ce a ah, malam bakwai ne amma wannan mai ba ya ce takwas ina rabi eh? ko ko ka zo kana cikin karatu sai ka ce bismillah ba tana daga cikin farilan alwala ha za a saurare ka ko ko ka zo karatu ka ce ai niyya ba farilla bace da sallah niyya ba farilla bace shar'in ce kaga ka kawo mutane ne to tunda ka samu ta ka hau ta ka ka hau menene ta ka hau ka zo ka samu mutane shekara dubu da ɗari hudu da sun ka wuce suna sallah sun yarda da musuluncin nan sun harkaci alkur'ani sun karanci littattafan musulunci sun karanci hadisi sun karanci fiqh sun karanci komai da komai ni suke bukata ka faɗakar da su abin nan da sun ka sani kai musulmi kuna sallah da qur'ani eh kuna shari'a da qur'ani a'a to ku zo mu yi tunanin da za mu yi shari'a da qur'ani kaka ƙara ka karanta amma sai ka ɗauko ra'ayi ka to kace bari in gaya muku sahabban annabi ba duka suke na kwarai ba akwai gabu cikin su to duk ka ɗauki hankalin mutane ka lalata hankalin mutane kamin a fahimce ka sai ka ta kare baka kulle komai ba don yau za ka yi mana bayani abubakar ba mutumin ba bane mai da kamin ka yi bayani nan garin majalsu kamin ka yi bayanin da za a gane cewa abubakar siddiq ba mutumin kirki bane ka gama rayuwarka ka tsuwa don ba a ganewa duk hujja da za a kawo ba a yarda da ita ko ko sai wani ya tawaye ce maka ai qur'ani dai za a bi babu hadisin annabi da wanda yake babu hadisin annabi da wanda yake ba ai manzon Allah ba da suke ba su da bambanci wanda ya ce ma babu hadisin annabi da wanda ya ce maka babu hadisi babu manzon Allah ba a yi manzon Allah ba da wanda ya ce hadisin annabi ƙarya ne da wanda ya ce manzon Allah ƙarya ne duk ɗaya su an gane sannan ina so ku lura hatta shi kansa faɗa da a dole ne yana buƙatar ran. kun ga babu haɗari babu haɗari wanda an kai a rayuwar duniya kamar da shi'a duk duniya musulunci bai taɓa samun haɗari ba kamar haɗarin shi'a amma can mutanen farko da suka gabata ba su yarda sun hito da kalmar kafirci sun samu shi'a ba sai dai su ce musu mubtadi'a ko su ce musu ahlul hawa'i kauce mu wannan kalmar ta kafirci su ce musu mubtadi'a yan bid'a ko su ce musu yan bin son zuciya duk inda za ka za ka duba littafin magabata abin da za ka samu ke ko a ce musu mubtadi'a ko a ce musu ahlul ahwali dan dai ta a jefa kalmar kafirci ga mai sallah dan ba ta da addini to sai mutum ya tuhu ya je taron suna ya dawo addu'a suna wannan taron suna sai kace mai kafiri saboda Allah dan uwana ko da a ce mutum ya je wurin kiɗa rawar gwamnati gwanda kake ko gwanda kandi ko gwanda ne eh rawar banjo ba ce mutum ya kwana rawar banjo ya fito da safe alwala ya yi sallah saboda ya kwana rawar banjo ya zo alwala da asuba ya sallah kana ce mai gadi eh shin da mutum ya zo wurin addu'a suna an ka raba goro an ka ce ai salatin annabi goma goma sunan dawa ne Allah shi ne albarka Allah shi ne kaza an ka salati an ka shawa an ka da mu yayyo na kahirci menene yayyo na kahirci can wurin addu'a suna eh ya kaka ka ce taron nan da an kai bid'a ne wanda annabi bai yi to abu guda nawa ne wanda annabi bai yi wanda muka kaka eh guda nawa ne to irin waɗannan abubuwa duka suna daga cikin abin da ke burkuce al'umma a gurbatar da al'umma har su rasa abin da za su aikata mu musulunci har rayuwa ta kare ba a kulla komai ba to duka irin waɗannan abubuwa wajibi ne wanda ya ɗauko sabuwar ra'ayi ya aje ba mu da bukata mazhaban maliki ta ishe mu a mazhaba aqidan nan ta ahlus sunna ta ishe mu ba mu da bukatar kari qur'ani da hadisan nan da sahabbai sun karwayo ga annabi an ka rubuta su cikin littattafai sai ishe mu fahimtar da malamai suka yi na ijma'i na cikin na mazhaban maliki ya ishe mu tafsirin qur'ani waɗanda malaman sunna yardaddu sun ka rubuta sai ishe mu abinda kawai muke bukata samari su haɗu a yi karatu a san duniyar nan yanzu ta daga ilimi ya riga ya bukata ya kai ko a'a tana bukata ko ya fito musulunci ya bada fatawa a kansa a samu hanya ta gida wannan kawai shi muke bukata da in mun tsaya kan wannan mun ka haɗa kai muka yi aiki da aya wa atasu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to za ka ci nasara babu billahi in Allah ya yarda Allah ya samu lafiya to mu ci gaba ya ayyuhan nasu ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله يا أيها الناس يا كم تاني قلوكتي mimma fil arda ga abin da a cikin ƙasa halalan ɗayyiban halal wanda yake mai daɗi sifatun mu'akkada wannan sifa ce wadda take karfawa ai mustalizza mai daɗi wala tattabi'u ta shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ai ta zayyana hu kawacewa ce da yake jare muku abubuwa ya nuna muku masu kyawu ne ku aikata hu shi shaytan lakum game da ku bani adama ko ku wani musulmi mu mubin maki ne kuma bayyana na kiyayya ai bayyana adawati mai bayyana na kiyayya na'am إنما يأمركم بالسوء والفحشاء wa an taqulu alam inna ma ya murkum da su'i shi shaidan kokarinsa kullun ya umarce ku da mugun abu wal fasha sannan da al fasha al shar'an duk abin da yake mai muni ga shari'a shaidan yana son a aikata shi wa an taqulu ala allahi ma la kuma yana so ku haɗa ga Allah abin da baku sani ba wato kullun shaidan sun ya kai mutane kasu yi karatu su zan jahilai don su ji daɗin yi wa Allah ƙarya ban sani ba don da zara an kama wa Allah ƙarya to shi na halaka ta zo shi ne min tahrim ma lam yuharrim na haramtar da abin da bai haram Allah bai haramta ba wa gairi da sa ko mutum ya wadi hukunci wanda yake ba haka yake ba wato Imam Malik a cikin fatawoyinsa yana cewa wato mutum ya yi kuskure ya ba da fatawa da kafirai dubu cewa dukansu musulmi ne cikin kuskure su zauna cikin musulunci su dubu kafirai a yi komi da su na musulunci suna nan suna kahince su dubu to ya yi sauki da mutum ya yi kuskure wannan waye ya yi kuskure ya hitar da mutum guda da cikin addinin musulunci Wanda wancan barin kahiri dubu cikin musulunci da kuskure ya yi sauki bisa ga hidda musulmi guda cikin musulunci da kuskure ya a saboda haka kamin ka ce mawa da kafin to akwai bukatar bincike mai zurfi wani malami yana cewa musulunci bayyane yake shigowa musulunci abu ne bayyananne to hita ma bayyane yake duk mutumin da komi mutum ke aikatawa in dai ba cewa ya buɗe ke ce ya ban musulunci da ko ko yayi wani aiki wanda lalle lalle aikinsa ko mahaukaci ya ga aikin na ya san ba musulunci ya aikata shi ba kamar yanzu wanda ya sa kawaye fatali da qur'ani kaga ba ka ce mai musulmi qur'ani don jahili an an ce cikin ɗakin na akwai qur'ani to in bai da alwala ko shiga ɗakin ba shi ko da yake na da haka na yanzu sai kaga wannan har ka yana yi amma da in an ce ga qur'ani to sai ya ga jahilai na cewa yawa haka ba mai kusanta qur'ani sai mallan shi ma mallan sai ya kai sannu sannu da alwala ya saki riga ƙasa ya tayi da tawali'u sannan ya ɗauka shi yasa a da idan mutum bai da gaskiya ya rungumi alkur'ani ya rance in bai da gaskiya to kamin ya dawo gida ciki na ya ɗori ruwa yana zakkuwa sai ga ya ɗauki buta ya yi bayi maza maza in ba hidda fara ba zai kwana mutuwa zai ya dangana zawo kenan sai ya mutu sai hanji ne sun kiyaye yanzu imanin ya rakwa-rakwa Allah ya kiyaye to saboda haka shedan kokarinsa kullun mutane su zama jahilai su zan bautar Allah ba bautar abin da Allah ya haramta ba bautar abin da Allah ya halatta ba bautar abin da Allah ya hukunta ba bautar abin da Allah ka so ba bautar abin da Allah bai so ba sai a zama ɗai da shaidan da shedani duk sai a zama ɗai to haka shaidan ka shaidan wai za kila lahu wa ila qila lahu tabi'u ma An anbara wa ban na nattabi'u ma يشهدون وإذا قيل لهم إذا أكت دسو ko kuma waɗanda suka zama مجاهلين sun rabu da addini sun rabu da ilimi sun kama bin al'adu to iyaye sun mutu kan al'adu kakanni sun mutu kan al'adu jikoki sun gada idan an ka ce ita da umma an zara lahu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar na tauhidi da halattawa abubuwa waɗanda suke na halal ƙalu sai su ce la ba za mu bi ba bal na tabi ma alfaina alayhi abana mu kan zamu mu bi abinda muka samu iyayen mu suna zaune a kansa na bauta ma gumaka da haramta dabbobin da ake ce masa wa'ir ko baha'ir da dai sauransu wa qala ta'ala sai Allah yake ay tabi'una wa haka dai zasu ci gaba da bin iyaye da kakanni walau kana aba'un ko da ubannin nasu sun zalla ya na shay'an ba su hankalta ni ne amri dini na al'amarin addini wala ya hata ko ba su iya shiriwa ila haƙƙin zuwa gaskiya haka dai za su bi su ido ruhe Wa matsalar matsalin layi a wani na kafaru kullum misalin waɗanda sun kakazarta in an kamisarka su, wa manya da ukun ilil guda da wanda ke kiran zuwa ga shirya. kamar sarin laziyan iku kamar misalin wanda ka kalkal wato ne kurkur mai kamar ka zo ka samu katin dutse irin na zaranda ka komo nan bayan garin bauchi kana ba dutsen zaranda wai ya taho zai zo to da mai kiran kahiri da shi kahirin haka ake kamar mai kiran dutse bima la yasma'ul abin da baya ji illa du'a illa dai kira dai yake wani da'a ai sautan wala ya fahimta alahu shi kai kana murya amma dutse bai fahimta abin da kake nufi ai hum ai su waɗannan fi sama'il mau'izati ga jin wa'azi wa adami tadabburi hada rashin lura da ita kalba ha'ini haka suke kamar dabbobi tazma'u sauta ra'iha wa la tafhamu wato suna jin muryar mai kiran su mai kiwon su amma ba su gane abin da yake faɗi hum sun su kurame ne bukumun bebaye umyun makafi kan la yaqiluna ko ba su hankalta al-mau'izati ta da aka musu ko an yi wa'azin ba su ganewa haka kafirai suke haka kuma waɗanda sun kana ce cikin al'adu al'adun da suka rabu da addini su ma tafiya sun guda na ya ayyuhan ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kululin tayyibati ma razaqnakum ku ci daga ɗan abin abinda mun ka arzuta ku na halal washkuru lillahi kuma ku gode ma Allah alama a ku akan abin da ya halatta muku na abubuwa mai daɗi in kuntum iyahu ta'buduna in dai kun san shi Allah ne kuke bauta ma ba wani sa ba domin koda da gishiri gishiri wannan yanzu inda za a ce gishiri ya ƙare sati guda a garin fatuskun babu gishiri komi akwai amma ba gishiri a ce kuma ba a yarda a kawo gishiri fatuskun ba sai bayan sati guda tsoho da tsohuwa wanda za su yi kuka Allah ɗaya san iyakarsu da hawaye saboda ɗaya rashin gishiri to don Allah ba ku gode ma wanda ya ba ku gishiri eh gishiri kun ga gishiri in ka diba kamar ba ma wani abu bane wanda ya matsu da an ce gamiya ba ta da gishiri sai ya ce koshi amma in ya ci yanzu ya koshi an ka jima ya ce koshi an jima an ka ba ya sai ya ce bai ci in eh, an tambaye shi ni a wuya ce ba gishiri <laughs> to jiba gishiri eh jiba manja jiba magi jiba kalwa da dawa to da ka tsallaka ka zo ga sunama abubuwa ga sunan in kan lissafa ba iyaka ga zuma ga suga ga rake Ka kaga mutum yana shan rake yana ta yi a sai wa ɗara rami bai ji bai gani saboda zaƙin rake eh? zaƙin rake kara ne Allah maɗaukin sarki ya yi ruwa sun ka fito kaga karin masara bai da zaƙi karin gero bai da zaƙi karin dawa bai da zaƙi karin rake shi da zaƙi to duk Allah da ya muku wannan bai isa bai cancanta a bayan a gode mai ba to ni an ka goye wace godiya an kai mai sai mu tambaya wace godiya an kawa Allah an share ki ba gode ma Allah ba ka ci gishiri ka gode ma Allah ba to Allah ya ce wasu kururin ko ku yi wa Allah godiya da ya arzuta ku waɗannan abubuwa kuma da ya yi su bai aje ya basu nan ba sai ya ce musu kulu ga sunan kuci kuci kuma ya faɗa muku ma ni ni ba ku su kuci eh? yanzu daren sallah kamar gobe sallah yau da daddare sai wani mai kuɗi ya kira ka ya sa an je an yi wa shobe ɗin gidanka gaba ɗaya duk yaran gidanka da matan gidanka da kowa an yi musu ɗinki irin ɗinkin nan na gare yana cikin leda sai ya kira ka da daddare ya ɗauko wannan ɗinki ya ce wannan gana ka ga na uwar gida ga na yaren gida sannan ga naira dubu hamsin ga buhun shinkafa goma ga na gero goma ga na gyada goma ga na wake goma ga na masara goma ga na dawa goma ga gishiri ga gare wani manja ga ga komai yace ka tayi amma a je a yi kokari dai in ga alamar na yi wannan ya ce maka ɗai in ga alamar na yi wannan ko murya ce ka jiya cikin jama'a sai ta waya to da zai bakka da wannan kamin sallah mai zuwa ba idu sun kare ni da ta mutu to amma ni kuma da Allah ya ma yau shi zaka kai sai ka cika mutu ka barka nan wa in ta ta'uddu ta ta tuhsuha to Allah da ya wannan yace to ku gode ni to wace godiya kan kai da ni da ku mu yi bincike da zan zuwa gobe mu gani wace godiya muka wa Allah akan gishiri da daddawa ban da saura gishiri da daddawa kawai wani sai an fara cinko da shi ya yi noma ɗaya ya ce kai ina kwana biyar ban gawa ne ba ya gane shi tun gana biyar zai yanzu zai yi kiloma ko tuna gishiri da daddawa suka zaɓe tuna da kwana biyar <laughs> ta mutu gaba إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باد ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تو كما واتو غاوتا نعمة الله يوا متعلق wato Allah madaukin sarki ya yi halal da yawa ya yi haram ya kaɗan eh halal ya yi ta da yawa ya yi haram ya kaɗan ka duba duk dabbar da kake gani banda alade banda jaki banda alfadari banda doki banda kare kuɗi kenan ko biyar su kaɗai a haram kare ma ba haram ba ne makaruhi doki ma makaruhi saboda haka uku dinnan su a haram da alade da jaki da alhadari su a haram amma kare makaruhi ne doki makaruhi ne ba ya ittifaki akan haramcinsa ba shi doki amma ga wasu halal ne shi doki can ga wasu wata mazhaba banda imam malik amma imam shafi'i da abu hanifa ana cin doki an gane ko sannan duk matan duniya halal ne gare ka illa mace ashirin da uku waɗanda suke cikin gidan duk macen da ta yi da cikin gidan to halal ne ko ni tsohonta ko ni yara ta in dai tushen ku bai zan guda ba ko ba a haɗu wajen shan nono ba sannan ba ta aure wani na gidan ku ba wani na gidan ku bai aure ta ba duk mata sai ka zo ga gari duk garin duk macen da aka garin ta halatta ka ta in dai ba tana da miji ba in ya saki ya halatta kawai kamar yanzu mutumin da an nan gari nan garin ba ku to sai ka tarar da duk macen da aka kwato halatta ya gari mace nawa aka kwato sai ya dubu ɗari to ba a cikin matan duk duniya waɗannan kawai an ka keɓe su ɗaya an ka ce ma haram amma sauran da halal tsuntsaye duk tsuntsaye da malawa maliki duk tsuntsu halal su gulu su mai su waje duk halal sannan duk abin da za ka ci ka koshi halal ne banda bai sa mai guda nawa ka sa mai ba yawa to saboda haka a nan Allah yake cewa to ko ni halal ne gare ku daga cikin abin da Allah ya haramta ga ku inna ma harrama alaikum dama wato Allah ya haramta muku cin jini ai akalu'a izir kalamu domin magana fihi yarai wata zama ba da wahiya malam yuzak shine abinda ba a yanka ba shar'an ga shari'a wa alhaqa wa alhaqa bi hadhihi sunnati kuma an rinka da sunna ma udina ne hayya abinda aka gutsuro shi daga mai rai wa khusa min hasamak wal jarat amma an ware kihi da fara su kuma ko sun mutu ana ci to an haramta muna almaitata mushe wa dama sannan da jini almasu wanda wanda an ka yanka dabba lokacin da yake harbuwa da nan kama bin al'am kamar cikin suratul an'am Allah madaukin sarki ya halatta dabbar da an ka yanka ya haramta cin jini wanda ya hito daga cikinta kuma ya haramta cin mushe daga cikin hikimar da ke cikin wannan Allah madaukin sarki ya sunanta mana in za mu ci dabba mu yanke ta sannan mu ci domin duk cutar da ke cikin dabba idan aka yanke ta aka katse waɗannan jiyojin to jinin nan da ke hitowa yana hitowa da dukkan wasu ƙwayoyin cuta da a cikin ta don haka aka ce to wannan jinin da ke hita da waɗannan ƙwayoyi kan mu ci to yadda ba a yanka ba fa ita ko aka hana mu mu ci mushe saboda duk bayoyin nan da ake yanka dabba su yi waje suna nan ɗure cikin jikinta don haka idan muka ci za mu ci domin wannan ƙwayar da ke ciki ta cuta tana nan ba ta fita ba amma kuma Allah mai hikima lokacin da mutum ya matsu ya rasa abin da zai ci sai Allah ya ce ya yi mai rangwame ya ci mushe idan bai ci mushe ba mutuwa zai yi in ya ci mushe mutuwa zai yi misali mu ɗaukawa haka to sai Allah maɗaukin sarki ya mai rangwame da ya ci mushe domin shi Allah nan da yake kar ya ci mushe ya ba shi umarni ya ci mushe in yayi takawa wannan cutar da ke cikin sa ba za ta cutar da shi ba a wannan hali. domin ya ci da umarnin Allah saboda haka komi waya doka Allah in an kace ka bi ta to in ka bi ta sai ka ji ba ta da wuya abinda an wahala ka kibi an gane ko wala malkin sannan da nama alade shi kuma alade akwai wasu kwayoyin cuta cikin jikin alade wanda yanzu binciken turawa turawa da yahudawa waɗanda suke bin sawun annabi muhammadu suke bintiki su gano duk abin da yake a yi ni addalilin da yake a yi duk abin da yake kar a yi me ya sanadiyar kar a yi turawa a yanzu sun gano cewa duk mutumin da yake cin alade yana da illa uku tare da shi illa ta farko bai da kishi duk mai cin naman alade yana iya bari wani ya zina da matarsa yana kallo dai kenan na biyu akwai wasu tsutsa cikin jikin alade wuta ba ta kashe ka duk yadda an ka dawa naman alade tana nan garanta in ta ci kuma za ta rayu cikin jikin mutum saboda haka wannan illa tana nan tare da shi sannan bayan haka shi kansa kitsen na alade yana kashe wasu wato joji cikin jikin mutum ko su shahi tunaninsa ko su shahi lahiyar jikinsa ko su shahi kuma wajen ɓangaren al'aurarsa wannan turawa maƙiyan manzon Allah sun suka binciko wannan suka gano bayan annabi ya faɗa da shekara dubu da ɗari hudu kusan laham an keɓance nama an ka ce wala mal khanziri li'annahu mu'zamul maqsud domin shine mahi yawan abin ake nihi ga ci waye wani su taba lahu dan haka wani nama kenan kamar fata da jini da sauransu sun ji naman kar a ci hakkomi na halabe kar a yi amfani da shi wa ma uhilla bihi li ghayrillah sannan da abin da an kai kururuwa da sunansa sunan wani Allah da yanka shi bunsuru ne sai aka dabe an kace wannan bunsuru na dodo ne to an ɗaga sunan dodo da ambaton bunsuru to ko limai ya yanka wannan bunsurun ba a ci ko da ko yayi bismillah saboda bin sunan an sa sunan dodo an ka ce dodo ko magiro ko doguwa da sauransu duk abin da an ka ambaci sunan wani wajen yanka shi ba Allah ba to shi ma haramun ne a ci shi domin ci mai walakanta Allah ne ai su biya alam ya gairi kamar an yanka shi da sunan wani Allah wal ilalu rabbus sauti da ake cewa ilal shine daukaka murya wa kanu yarfa'una sun suna ɗaukaka murya inda zalhi lokacin da za su yanka li alihatihim ga gumakansu amma duk waɗanda da an ka ce ba a ci kama ne tsirra wanda ya masu alja'arhu daruratu larura ta matsar da shi ila akali shay'in zuwa ga ci wani abu ma zikira na abin da aka ambata fa akalahu ya ci shi gaira bagin ba kuma yana ƙetare haddi ba ai kharijin alal musulmi da ba dan tawaye bane wala adin sannan ba dan kwanta kwanta ba ai muta'addi mai shishigi mai ta'addanci alaihim akan musulmi da kare dari kamar yanke hanya to wanda yace ba yana dan tawaye ba ba yana dan washi ba fala ilma alaihi babu lahi akan sa wajen mushe bi akan rigacin sa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne da auliya ga masoyansa rahim mai jin kai da ahli da'ati ga ma'abuta ai masa biyayya haisu wasa'alahu inda allah ya yalwata musu bi zalika cikin cin mushe idan bukata ta kama wa kharaja ba baghi wal adi amma dan tawaye da dan washi da makami sun fita wa yarhaqu bihi ma kullu atin bi sababi haka kuma duk wanda yake hiya sabon Allah kamar kal'abiki kamar bawan da ya guji iyayen gidansa wal makan da wanda yake ya karba kuɗin rabeno fala yahillu lahum akalu shay'in baya halatta su su ci koda za su mutu min zalika daga mushi malam ya tubu muddin ba su tuba ba wa alai shadi wannan shi an ra'ayi mu shadi to mu ci gaba إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم innal ladhina yaktumuna ma anzala lallai waɗanda suka koye abinda Allah ya sauka min alkitabi na littafi almustamil ala na'at Muhammad wanda ya kunshi sirrin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa sune yahudawa wa yataruna bihi samanan kalila suna sayan kuɗi yan kaɗan da waɗannan sifofin da sun ka koye duniya na duniya ya kudu na mu da wanda suke karɓarsa maimakon shi wato musanyarsa safala safalatin ga talakawansu fala na ba za su bayyana da gaskiya ba khawfa fautihi alaihim dan tsoron kucewa wannan dan rabon abin duniya din gare su ula'ika ma ya kudu na fi budunihim illa nar wa'annan ba su ci komi cikin cikin su ba illa wuta la'annaha ma'aluhu domin wuta ita ce makomarsa wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba yawmal qiyamati ranar kiyama gadaban alaihim yana mai fushi da su wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba ai ɗayan ba zai tsarkake su min danasu zunubi daga dattin zunubi ba walahum azabun alim suna da azaba wadda take mai radadi wa huwa nar shine wuta na'am أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على يرى طيب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد طيب. to su wa'annan masu wannan sifa Allah ya ce ula'ika wato wa'annan masu wannan sifa allah na shara'u dalalata su ne waɗanda suka sayi bata bil huda sun ka biya da shiriya aka zuwa sun karɓi bata badalahu maimakon shiriya fi duniya nan duniya wal azabu bil maghfira kuma sun yi tuni wadda an ka tanazar musu ita da wato gafara fil akhirati al lahira law lam yaktumu inda basu gaskiya ba ma azgara mu alam Allah ya ce su an koyi zama cikin wuta babu ai ma a shadda sabra menene mai tsananin hankulin su wa huwa ta'jib wannan kamar ba da mamaki ne lil mu'mini ga mu'minai min irtikabihim mujibat yana aikatawa su ga abin da ke wajabtan musu shiga wuta min gairi mubalatin ba tare da damuwa ba wa illa in ba haka ba fa ayyu sabrin lan wani hankuli da yasu wa ka ya hankuli da wuta ina hankuli cikin wuta babu zalikan ladhi zikira wannan abin da aka ambata ne akalihimun nara na cin su da wuta wa ma ba da hada abin da bayan ta dalilin da yasa haka bi anna Allah nazala alkitaba bil haqq don Allah ya saukar da littafi da gaskiya wato wa innal ladhina salawu bil kitabi lalle waɗannan da suka saba ma littafi suka yi sabani ga littafi zalika da wannan wa mul yahudu sune yahuda wa kilal mushrikuna ko ko an ce kafirai fil qur'ani qur'ani hay su qala ba'dun shi'run inda sashen kahirai sun ce ƙur'ani waka ne wa ba'dun sihiru sashe suka ce sihiri ne wa ba'dun kahana sashe suka ce bokanci ne to waɗanda suka yi wannan da fi shi ƙaƙin da lalle suna cikin saɓani wanda yake mai nisa an da ga gabarin gaskiya nan za mu tsaya sai gobe Allah ya صلاة الجمعة على النبي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك أنت مجيد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته يقول سبحانه وتعالى والعسر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ci gaban mu da tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin tafsirin jalalain a suratul baqara a cikin watan ramadana mai albarma, yau shida ga wata na wannan shekara ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1418 a wannan masallaci mai alfarma masallacin fotoskum a yobe state har yau dai muna ci gaba da kiran mu hukuma game da tsaron zaman lahiyar al'umma bayan mun kira hukuma da tsaron lahiyar al'umma ko muna kira ga masu kuɗi a rinka yin zakka domin waɗannan masibu idan mun duba za mu ga daga cikin sanadiyar faruwa waɗannan masibobi akwai rashin zakka domin rashin zakka ba ƙaramin haɗari ba ne ga masu dukiya babu shakka wannan gari na fatiskum idan ana lissafin masu kuɗi a ƙasar nan dole a sa fatiskum domin Allah ya ba ta komi in ka hau titi kana tahiya za ka ga motoci ko ina an rubuta waibi ma'ana yobe ƙananan motoci miliyan biyu miliyan uku zuwa miliyan shida to amma yana da wuya ko a rediyo ko a jita-jita ka ji an ce wani mutum daga cikin mutanen yau da ya hitin da zakka ta miliyan guda kuma akwai akwai akwai kuɗin wanda suka mallaki miliyan arba'in arba'in wanda za su hitin da zakka miliyan guda a yau suna da yawa shi yasa a cikin sitet-sitet na najeriya a yau babu sitet ɗin da ya kai fitina zan rashin zaman lahiya kamar yobe to gaskiya rashin zakka ba karamar fitina ba ce wato rashin yin zakka zai sa ka ɓoye zakka ka ki da dubu arba'in Allah ya turo maka miliyan hasara ta miliyan goma ko ka sai mota sabuwa ta tayi da ita da direba duk a rasa ko ɗaya ko da barayi ba zo su yi maka sata ba motoci kana ji da mota ta kai ko a'a sai ka ji an ce ta yi kulikulin kulin kubura ta ya mace ta yi kwallon ko kuma duk sati wani injin ya buga har kuɗin nan na zakka ko su ta hito ko ba da za ka yi in ka ƙi ba Allah da mutunci to ka baya ba mu mutunci dole ka ɗauki kuɗin ka ba in yamurai kahirai su to su shagiya su yi zina su kai saura coci a ce Allah na da ka taimaka ma kayarci in ka ki taimako addinin ka sannan ga hadarin gobara dubautar da an kai kwanakin baya ga garin guru tallashi dukiyoyi miliyoyi Allah ɗaya san kasu. dubautar da an kai a Kaduna har sau biyu an kai a Zare an kai a Kaduna awa goma sha uku wuta na cin dukiya awa goma sha uku gwamnati na kallo 'yan kasuwar na kallo sai ka zo ga dukiyar ka garin haka baka taba ba sai ka ce ai wuta baka kawowa ne kana tsaye wuta ta zo wurin baka dauki komi ba wani ya dauki kuɗi ne wajen miliyan wani abu wajen miliyan hamsin an ka yan sanda sun ka kwace da sojoji sun ka ce ba nashi bane ita aka yi ba za shi ba ne ko ba a kai ba mai jinsu ba kuɗinsa ne ya buɗe ruwa ya ɗauko sun kace mai barawo sun kai awon gaba da kuɗi yanzu yana ji yana gani ka san dai in ka ga ɗan sanda kusa da kai za kai yi tsammanin gudunmawa ko to shi kenan an yi gudunmawa eh gudunmawa gudunmawa saboda haka irin waɗannan musibu ba abin da yake haifar da su ila rashin zakka haba ɗan uwana musulmi Allah shi baka ka taho duniya ba wando ba sabulun wanka ba wando ba sabulun wanka Allah ya baka dukiya ka mallake ta yace ka kasa arba'in ka ɗauki kashi talatin da tara ka riƙe kakka ba kowa ka riƙe ka ba shi kashi ɗaya ka ce baka yawa sun yawa ka taho ba ka da wando ba ka da sabulun wanka iyakan mahi bukata ga dan adam wando ya rufe al'aura kai kuma ya samu sabulun da zai kusa da datti kuma an zo da datti amma Allah da ya kawo ka wannan gari wanda ka taho haka ya kawo dukiya ya mallam ma miliyoyi ya ce ka sa arba'in ka ba da kashi guda ka ci ya yawa ko ka ɓoye ka ce ma Allah ai ba ni da dan ba mutane sun ka ce ka ba su ba Allah ne ya ce ka bai sai ka ce wai ba ka da Allah tana gani Allah bai san kana da ba saboda haka kamar yadda muka yi kira a kwana biyu cewa gwamnati ta kula da tsaron lahiyar jama'a ta su kuma masu hali su tausaya ma talakawa sai ka zo tsakiyar talakawa ka yi dan gidanka ka yi mai fenti don dai ka ta jama'a yan wani su kawo ma hari su ta buga bindigogi mutane su kasa bacci su ba su da abin ɗauka amma da ka zama musu musiba ba su ci tuwonka ba ba su zauna lahiya ba to wanda aka yi baka hito da shi sun ci sun balle su addu'a ba kuma ka hana su zaman lafiya kullum suna jin tsoro a kawo ma ayi su kasa kaci Allah ya kiyaye Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu haɗin kai masu hali ubangiji Allah ya sanya tsoron Allah da tausayin talakawa a cikin su to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين a yanzu mun ci rabin wato sura mun gama da kashi na farko za mu zo kashi na biyu wanda shi wannan kashi na farko da ya muna bayanin aƙida shine tauhidi da ko bayanin munawukai da kuma yahudawa da irin halayensu da zuci ta mallansu da kungiya-kungiyar yahudawa to sannan kashi na biyu shi kuma zai yi bayani akan hukunce-hukunce daga yanzu har zuwa sabka sura za mu ji hukunce hukunce eh daban-daban to hukunci na farko shine sai aka fara da tauhidi domin shine foundation duk ginin da aka yi babu tauhidi lalataccen gini ne ko nufin ibada idan tauhidin ibada na ya lalace to wannan ibada gaba ɗaya Allah ba ya so don haka an ka ce an gina wato al'amarin musulunci akan tauhidi laisal bir baya cikin nagarta ko bai cikin addini ko bai cikin aikin alheri an tuwallu wujuhakum ku juya huskokin ku fi salati a sallah qibal al mashriq wal maghrib wajen gabas ko wajen yamma nazala wannan aya ta sauka da don ta zama rabbi alal yahud nasara kan yahudawa da kiristoci har zuwa abu zalika inda sun kariya cewa a huskanci nan ko a huskanci nan shi a daidai walakin nibir sai dai abin da a managarcin mutum zalbar da ma'abucin nagarta man amana billahi shine wanda ya bada gaskiya da Allah wal al akhir kuma ya bada gaskiya da ranar lahira rukuni na biyu kenan daga cikin rukunan imani wal mala'ikati yayi imani da mala'iku wal kitabi yayi imani da littattafan da Allah ya saukar baki daya wannan biyin yayi imani da annabawa wa atal mal ala hubbi kuma ya dauki dukiya ta ya bayar da ita ala hubbi tare da yana son dukiya ba wai don bai so ba a'a ala din nan bi ma'ana ma hubbi da tare da yana son dukiya ya ba da ita ga zawar kurba yan uwan zumunta nashi ai dangi ne na karaba wal yatama ya ba da dukiya ta sadaka ga marayu waɗanda uwayensu sun ka mutu suna ƙanana wal masakin sannan ya bayar da dukiya ta sadaka ga miskinai su ne matalauta wannan sabin ya bayar da dukiya ta ga matafa baki waɗanda guzurinsu ya ƙare sun hito da wani gari zuwa wani gari ko sun hito da wani gari zuwa gida wasa'ilin haka nan yabba masu bara a ɗalibi na masu bara waɗanda ka nema a taimake su ci abinci ya ɗauka ya ba su wa bakin riƙabi haka ne ya ɗauki dukiya ta ya bayar da ita sadaka wajen fanso bayi waɗanda suke bauta almukatabi ne ko dai waɗanda sun ka ɗaura fansa wal asara ko ko musulmi da aka kame surin yaki to bayan duka ya bayar da waɗannan ya yi imani da waɗancan abubuwa ya bayar da dukiya a waɗannan wurare kuma tare da haka wa kama salata wa ata zakata ya tsayar da sallah ya ba da zakka waccan dukiya da anka ce ya bayar ga yan uwa ne da marayu da miskinai da da ibnu sabili da da asa'ili da arqamu duka ba cikin zakka ba sadaka ce ta yau da kullu wanda ba dole ba sannan ya tsayar da sallah wanda a dole kuma ya ba da zakka ta dole ayyul mafruda wadda an ka farrata. da ma qablahu abin da aka ambata can baya da an ka ce ba da dukiya waɗancan wurare da ta ɗauki wajen sadaka ta nafila ne wal mufuna bi ahadihim sannan kuma masu cika alƙawali da alƙawalin su idan ahadullah aw nasa idan sun kawa Allah alƙawali ko sun kawa mutane alƙawali suna cikawa wasabirina sannan da masu haƙuri wannan nusiba alal madahi an yi mashi nasba akan yabo bil ba'sa cikin tsananin talauci wadda ra'i ko tsananin rashin lahiya wahin alba'az sannan masu dauriya lokacin yaƙi wa qad shibitul qitali lokacin da yaƙi ya tsananta fi sabilillah don daukar ma Allah ulaika almawsufuna waɗanda an kasifaita bi ma kira da waɗanda siwobi da aka ambata Allah Zina sadaku sune waɗanda suka yi gaskiya fi imanin cikin imani. su da wadda a ko sune suka yi gaskiya cikin da'awar cewa sune managarta wa ula'ika humul muttaqun innan kuma sune masu jin tsoron Allah wa su ne ka'idodin zama musulmin kirki dokokin zama musulmin kirki kenan wajen doka guda goma bayan imani doka goma bayan imani in ka hada da su kuma a dunkule sun zama doka goma kuma to wannan shi a musulunci duk wanda ka son yawa kai ne tankaɗe da rairaya ya gano inda yake da illa da inda yake na gaci to ya karanta wannan aya ko ga a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu babu imani ga mutumin da bai da amana duk mutumin da bai da amana annabi ya ce bai da imani sannan duk mutumin da bai da alkawari kuma bai da addini ke gani ke gani mara alkawari bai da addini to daga cikin abin da shugabancin zamanin mu ya kunsa shine ƙarya da saba alkawari shugaba bai jin kunya ya hito cikin talabijin ko ga rediyo ya yi ƙarya ya ce an yi abu ko ba a yi shi ba ko kuma abin da aka yi gashi ya tabbata kowa da kowa duk gari an san an yi wannan abin ya to kiri-kiri ya ce abin nan ba a ba ko kuma ya zo ya yi alkawari ya ce zai yi abu kaza ya tsara ayyuka iri daban-daban za a gyara asibiti za a gyara ruwan sha za a gyara za a gyara za a gyara sai ya lissafa abu sama da ashirin a shekara ashirin ko guda ba a yi ba bai jin kunya ya haɗu da mutane masallaci ko wurin ɗaurin aure ko wurin jana'iza bayan ya yi ƙarya ya yi alƙawari bai cika ba da irin waɗannan abubuwa ya za a yi duniyar mu ta zauna lafiya kadiba bature bature kafiri wanda bai bai bai hatsari ya wanke bature kafiri wanda bai yin bayan gida shi wanke sai dai ya za takarda ya goge sai ya kashi so talatin bai goga madoya wani ruwa ba kafiri kafiri idan kafiri ya yi alkawali da kai ya bai iya cikawa ya diba ya gaba hanyar da zai iya cika wannan alkawali sai ya kashe kai ne kamin ranar don kai ya ji kunya ya kashe kai saboda kada ranar ta yi abin da ya ce zai yi bai yi ba ya ji kunya sai ya kashe kai ne saboda bai da imani amma ya san kunya ya yi alkawali ya saba yana jin kunya shi karya to ya mun ka lalace haka kai yau turawa duk da lalace wasu da tambaɗe wasu da komawa bayansu ta kai ma yau bature duk wanda aka san ya taɓa yin magana banza da mace to bai tsayawa takarar shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko a bashi minista sun yarda cewa maganar banza da matan banza na kafa ta kai ma yau bature duk wanda aka san ya taɓa yin magana banza da mace to bai tsayawa ta takarar shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko a bashi minista sun yarda cewa magana banza da matan banza na kasa ce ba su yarda wanda haka nai shugabance su ba shi ma kai ne in ya san yana da wannan illa baya baya ma neman shugabanci akwai wanda an ka ba shugaban ka zaɓe shi ya zan shugaban ƙasa sai ya ɗauki kujerar minista ya ba wani mutum shi wannan mutum lokacin da yake makaranta yana university sun taɓa zuwa da shi da wata yarinya sun ka sha giya yarinyar ta faɗa gada ta mutu ta faɗo daga kan gada ta mutu suna cikin maye shi da ita sai jaridu sun ka hito da wannan tarihi cewa ya ɗauki kujerar minista ya ba wani mutum wanda ga abin da ya taɓa yi yana yana makaranta shugaban ƙasa sai ya rubuta ma jama'a ƙasa takarda cewa yana neman afuwa bayan ya cire wannan minista shi kai ne ya yi ritaya ya yi ritaya yana neman uzuri ga jama'a ta da ya ɗauki ɗan iska ya bashi minista a cikin gwamnatinsa bature kafin wai ya sauka saboda ya naɗa ministan nan wanda ya ce shi ya sha giya yana ɗalibi a makaranta eh, yana jami'a ya sha giya shi da wata yarinya ta wado ta mutu to wannan iskancin da ya yi da jaridu sun kai da shi sai ya ce yana neman abuwa ga jama'a shi shugaban ƙasa shi shugaban ƙasa to namu ministoci suna ministocin suke fara shan giya da lalata sai mutum ya fara samun kujerar minista ya shiga ofis to lokacin ne zai fara fasikanci ina za mu addinin mu shi ne ya nuna ma bature cewa fasikanci lalata ne addinin mu wanda muke sallah da shi shi ya nuna ma bature cewa fasikanci rashin mutunci ya ɗauki wannan ya rike don ɗaya ya tsare mutunci ne na rayuwar duniya ya zama mai martaba cikin jama'a ce bai gada ba kuma littafin wanda ke wannan ba nashi bane namu ne amma ga littafin ga gadon ga koyon ga sanin an saƙawa an take kuma ana so wai a zauna lahiya ba shi ba al'ummar musulmi a gyara a gyara Allah ya taimake mu ta mu ci gaba ya aya alladhina amanu kutiba alaykum al-qisasu bil qatl ala بالحر ولا أعبد بالعبد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بلسان ذلك تقريب من ربكم ورحمة فمن يجري بعد ذلك فله عذاب أليم to bayan an gama bayanin tauhidi kuma an kulla zumunta kuma an nuna haƙuri da dauriya da riƙe alƙawali da cika amana da sauransu to daraja ta biyu shine babu kamar tsaron lahiyar jama'a da kuma tsaron rayukansu don haka aya sai ta yi magana akan abu na biyu wajen tsaron zaman lahiyar jama'a da tsaron rayukansu Allah ya ce ya yi amanu ya ku da kun kai imani kutub alaikumul qisasu wato an wajabta muku yin kisasi in wani ya kashe wani a kama shi a kashe shi muddin ki sannan na ganganci ne don mu salati in ya yi tamka da tamka filkatala ga wadanda aka kashe wasan wa fi'ila wajen sifa kisan da kuma aikin kisan alhurri hurr yuqtalu bil hurri da in ya kashe da a kashe shi wala yuqtalu bil abdi amma da in ya kashe bawa ba a kashe shi illa katala jiranta sai dai in kasance kisan gilla wal abdu yuqtalu bil abdi bawa ana kashe shi in ya kashe bawa wal unsa bil mace in ta kashe mace ana kashe ta wa bayyanatu sunna kuma sunna ta bayyana anna zakara yuqtalu biha namiji ana kashe shi idan ya kashe mace wa annahu tu'tabaru ma sala dini domin ana lura da tamka ga addini da wal hurriya fala yuqtalu muslimun ba a kashe musulmi walau abdan ko da bawa ne da kafirin in ya kashe kafiri walau hurran ko da ko kafirin ta ne illa qatala gillata sai dai kisan gilla kama ubiya lahu wanda aka yi mai rangwame min alqatili ne daga cikin waɗanda sun kai kisa min da akhihi daga jinin dan uwansa almaqtul wanda an kashe an kace an yahe mai kisa ya biya diya an ka yahe mai shay'un wani abu da an turika alqisasu minhu an ka bayyin qisasi da rai watan tiru shay'in da ka ce shay'un ka zo da shi na kira yufidu suqudal kisasi yana nuna yana fa'idantar da ƙisasi na iya faɗuwa bil afwi in an yi rangwame an ba'adi daga sashensa sa ba min ba'adi da haka nan cikin magada in wani ce ya yahi kisasi to babu kisa wani fi zikri yi sannan da an ka ce ɗan uwansa ta ɗin wannan kamar lallashi ne in ilil abu wanda zai kira ka zuwa ga rangwame domin duk da yake ɗan musulmi ya kashe musulmi yan uwantakar nan ta musuluntaka tana nan tsakani bata yanke ba innamal na ikhwa din nan bata yanke ba tana nan don haka an kace ɗan uwa ne wa idan kuma ya zan sanarwa da annal alqatala la yaqdau quwwatal iman cewa wannan kisa da ya shiga tsakanin su bai yanke yan uwantakar nan ta imani ba wa man shi ko man mubtada'u mubtada ne shar'iyya au mawsula ko ya zama shar'iyya ko kuma ya zanta mawsuli wal khabaru abinda Allah barin wannan mubtada fattiba'un to abi shi bashin wannan diya da ihsan bil ma'ruf da kyautatawa ai fa alal afiya wajaba ga wanda ya rangwani ittiba'ul qatili ya bi wanda yayi kisa bil ma'ruf da alheri bi an yi dalibahu bidiyati bila unjin shine ya neme shi ya biya shi diya ba tare da matsawa ba wa tartibul ittiba sannan jerin tabiya da an yi alal abu akan rangwame yufi da annal wajiba ahaduhuma ya fa'idantar da cewa abinda an wajibi ko dai wato diya din ko kisasi wa huwa ahadu shafi wannan shine ɗaya daga cikin zantuka biyu na imamu shafi wa thani abinda azance na biyu alwajibul kisasu abinda an wajibi kisasi wa diyatu badalu an ita diya badali ne da shi kisasi in ba a yi kisasi ba to a dawo ga biya ita canji wala ne sani wato bai ambace ta ba abin nan fa in afa walau afa da yayi rangwame wala ne sani bai ambace diya ba da ya ce na yahe kawai bai ambace cewa a bani diya ba fala kenan duk an rasa babu diya babu kisasi hmm. warujiha kuma an jayar da haka dai wa alal qatil shi kuma wanda ya kisa in an ce wancan ya dishe sannu sannu to shi kuma ya wajaba gare shi a da'un lidiya ya biya biyan nan ilaihi zuwa ga wanda ya mai rangwame wa huwa alwaris shine mai gado ya mai rangwame wato ya biya shi bisa da kyautatawa fala matsala wala baksa kai ya tauri bashi ya kibiya ka kuma ya tauri wani abu ya biya shi biya kai kammalalla kun ga anan wato aya ta zo da abubuwa guda uku masu kyawu abu na farko an kira shi don ya yi rangwame sannan da ya yi rangwame an ce kuma kai ya matsa wajen biyan bashi sannan shi kuma wanda zai biya an ce kai ya ki biya ka kuma ya tauye wani abu kun ga duk abu ya kammala zalikal hukumul maskur wannan hukunci da aka ambata min jawazin kisasi na halaccin kisasi wal abu an ko rangwame rai alif yace akan a karbi diya khafifu min rabbikum sauki ne wanda ya zo daga ubangiji ku alaiku akan ku wa kuma tausayi ne dukun gare ku haisu wasa a fi zalika inda Allah ya yarwata gare ku walam yuhattim bai wajabtar da wahidan daya minhuma daga cikin kisasi ko diya ba kama ma alal yahudin kisasa kamar da Allah ya wajabta ma yahudawa kisasi wa alal nasara diya su ko kiristoci an ka wajabta musu diya wato su ga yahudawa wanda ya kashe wani ba wani magana illa a kashe shi ga yahudawa ga kiristoci wanda ya kashe wani dole ya biya kuɗi to ku ko sai an ka bakko wato da ma'aunai guda biyu wanda duk kuke so in diya in langwami abin da in kisan in kisasi ko kuma duka a saukar da su a zauna lahiya sai zumunta ta shigo domin duk wanda ya kashe wani an ka kamo shi an ka taho da shi gashi ya tabbata kashe shi za a yi sai yan uwan wanda an ka kashe sun ka ce to mun yarda wannan abu kaddara ne tsakanin wani da wani haka bai kamata ya faru ba saboda haka da diyar da kisan duk mun yahe ma Allah ya zaunar da mu lafiya to ko da da babu gaisawa tsakanin wancan gida da wannan gida wannan alaƙa za ta sa a komo kamar su surukai sai a jin kunya juna waɗanga na jin kunya waɗanga na jin kunya haka sai zama sai ka ga amreda ta shigo a ɗauko ɗaya waccan gida a kawo na ɗauki tana a kai can saboda wannan rangwame ta da wanda duk ya zalunci ai zalamal katila bi an qatalahu ya zalunci wanda ya kisa daga baya ya zo ya kashe shi bayan ya ce ya rangwani ba da zalika bayan rangwani falahu azabun alim to yana da azaba mai radadi fil akhirati al akhirah da na da wuta au bi duniya ko ko nan duniya bil qatali dan za a kashe shi eh bayan ka an kashe ma dan uwa sai kace kaya ya kisa a biya diya shikenan an ka to an ka tara ba kudi sai da aka gama biyan diya tat ranar sai ka wasa takobin ka sai ka same shi gona ka daddada shi to kai a haka ne za a kamo ka a kashe ka don ka kashe shi an gane ko walahu azabun ali eh in ko ba kashe ka ba to lahira in ka tahi wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam wanda ya kashe mu'mini da ganga to sakamakon sa jahannama khalidan yana madawami biya cikin tawaga bi ballahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wala anahu ya tsine masa wa addalahu azaban azima kuma Allah ya ta na zama azaba mai girma babu illa man taba anan anan babu illa man taba wajen wannan aya a can wasu ne eh eh wannan ba ta da rangwame ibnu abbas ya ce ta sauka ba abin da shahida ta mu ci gaba ولكم بالقصاص حياه يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم بالقصاص حياة sannan kuna da kyakkyawar rayuwa a cikin wannan kisasi da Allah ya wajabta muku ai baqawul azim wanzuwa mai girma ya ulul albab ya kuma abuta hankali zawul uqul ima abuta hankulla لأن القاتل إذا علم دون شي mai kisa in ya san annahu yuqtal in ya kashe wani ya san za a kashe shi irtada'a sai ya tsawatu ya kame kai ne daga taɓa mutane wannan zai sa fa ya nafsa huwa ma arada katalahu sai ya rayar da kai ne ya rayar da wancan da yake niyyar kashewa ashe alqatlu anfalil qatl kisa shi ya hibori kisa yanzu abin da yasa kuke gani ana ta kashe kashe saboda mutum zai kashe mutum goma ba a yi mai komai ba musamman yana da kuɗi eh in mutum na da kuɗi sai ya kashe mutum yan sanda su kama shi a tai sai ya zo ya bada kuɗi sai a sake shi je gida ya kwana gobe shi kenan sai ya tura lauya sai ya taya ta Lagos ko ma ya taya ta London can London yake bugo waya yana caya aka yi ce don Allah haɗa ni da magistrate court haɗa ni da majistire. yaya magana ya ta ƙare da yana London wa ya magana ta ƙare a wannan abin da su suna ta zargi ne kawai ba su da tabbaci game da shi ba shi an kamo shi ya kashe mutum dubu wai ba su da tabbaci to in ya dawo ya samu kuɗi da ce in ya dawo me zai hana ya kashe wani sai sake kashe wani duk wanda ya ba shi haushi yana kashe shi a gari tunda akwai kuɗi yan sanda na son kuɗi alƙali na son kuɗi gwamnati na son kuɗi kowa na son kuɗi mallan na son kuɗi sai ya ɗebi kuɗi ya kai mallamai ya ce a yi mai yasin kawa dubu da ɗari uku ya kashe mutum sai a yi mai yasin ya ce ya ba waɗancan kuɗi ya ce a yi mai da la'ibi ya ba waɗancan kuɗi ya ce a yi mai ashiba don shi don ya samu shafa'u kowa ya ba kuɗi sai ya karɓi saboda haka sai ya hau jirgi ya tafi ta in ya dawo kuma sake kashe wani to wannan shi ne don haka Allah ya ce to Allah ya sanya rayuwa cikin kisasi da wani zai da yanzu yan washi da makami din nan da gaskiya da gaskiya ake yi an ka tsayar da hukunci na Allah ga goma sai an shekara goma ba a sake da wani da makami ba amma har bi ba gaskiya ba wani lokaci ma sai a saki yan washin ɗaya a shiga gidan yari a ɗebo wasu talakawa waɗanda sun gazaci waya wuta da waɗanda sun kasaci doya da manja sai a hito da su a ce ga su ne yan mashin an saki yan mashin sun tafi sun ɗaukin digogin sun tafi suna can tsakanin abin nan biyu da da gwaza suna can suna jira sai a kashe wasu talakawa a sake su waɗanda ba su da umarni nan gidan yari kullum sun suna can duk da nan jikinsu sun mutu babu yari to Allah ya kiyaye to Allah ya sanya wannan la'allakum tattaqun ko cewa ku ku kare kanku daga kashe-kashe don tsoron isasi ya fada kanku to mu ci gaba ku ci ba kutiba alaykum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayra marawafiyatu lilwalidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin kun ji karatu ya canja ko science din jiya daban na yau daban karatu ya canja mun gama rabi na farko mun shiga rabi na biyu shi rabi na biyu da ma haka zai ta a kullum ya tsallaka daga wannan doka sai a faɗa wannan doka to mun gama bayanin kisan ka sai bayanin wasiya nan ma wani rigima ne mutum zai mutu ga dukiya to wa zai ɗauka za wa zai ɗauka za akwai waɗanda ba su gado amma kuma sun wahala ko kuma sun cancanta a yi musu to ba a yi musu ba in kuma an mutu ba a ba su komi ubangiji Allah ya raba wannan gardama tun ba je ko ina ba sannan Allah ya ce ku kiba alaikum ya ayyuhal ladina amanu nan da mun kai magana tun farko an wajabta muku alwasiyati wasiya idan hadara kumul mautu idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku shine sababban mutuwa ma'ana ka ji alama ko kuma kana ganin ko tsufa ya taho ko kuma wani ciwo wanda kake ganin alama irin wannan ciwon ba a warkewa in raka khairan in ya ba alheri shine ya ba dukiya to an wajabta mai alwasiya wannan marfu'un bi kutiba wa muta'alliqu idza shi abin da ya rataya ga idza shine in kanat in akwai dukiya wannan zarfiya wa dalun ala jawabiha kuma ya nuna jawabinta in kana shar'iyya in ta zan shar'i wa jawabu in jawabin in ay falyusi to shi wasiya wa jawabu wasiya lil walidaini zai wa uwaye uwa da uba wal aqrabina zai wa yan uwa na kusa bil ma'rufi da gwargwadon hali ai bil adab da Allah ya zida ala sulusi amma shine da kai ya ƙara akan sulusi wala yubdilu ganiya ala al kuma kai ya ta wanda an mawadaci akan talaka haƙan wannan wajibi ne alal muttaqina akan masu tsoron Allah wannan aya ita ta sauka farko amma wa haza mansukun da ayatul miras wannan an shaye shi da ayat gado kamin Allah ya saukar da ayat gado haka ake in mutum zai kami ya mutu sai ya diba ma uwa ce da uba ne wani abu ya ce a ba su kaza sannan ya dibi wasu irin kannan uba ko su yan uwa in yana da yaya waɗanda ba su gado sai ya ce a ba kaza to da da gado ya zo shikenan sai aka cire uwa da uba daga cikin masu cin wasiya wani hadisi sannan da hadisin nan da yace la wasiyata li babu wasiya ga mai gado rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi faman badala faman badalahu bada ma fa'ahu fa inna ma yasmahu ala alladhina yubadiluna inna allaha sami'un alim faman badalahu wanda ya musanya wannan doka ta wasiya min shahidin wa wasiyin ko shaidun da an ka shaidar da shi ga wasiyar ko kuma shi wasiyi wanda an ka danka makula da al'amuran ya canja ba da ma sami abu bayan ya ji wannan wasiyar ya san da ita fa inna ma ismu hutu musanya wannan zunubin musanya wannan ta wasiya alal ladina yubaddiluna tana kan waɗannan da suka musanya wasiya fihi qamatu zahiri maqamal mulmar nan an tsaye da zahiri matsayin mulmari inna allaha sami'un allah mai ji ne da qaulil musi ga mai wasiya alimun masani bi fi'ilil wasi da aikin shi wasi fa mujazin Allah mai sakamako ne alai a kansa wato idan ka yi wasiya kamar yadda an ce to bayan ka mutu in an canja babu ruwanka ba ka ba laihi na wanda ya canja shi Allah zai kama na فمن خاف فمن la الله غفور Kaman kafa wanda ya ji tsoron janafan karkata min musin daga mai wasiya ana rubuta shi musin ana rubuta shi muwassin shi ne mukaffafan wa musakkalan ko ka zo da shi da kabili ko kuma ka zo da shi da shadda ai mailan karkata an haqqi daga gaskiya khata'an da kuskure au isman ko kuma da zunubi bi an ta'amma da zalika yayi gangancin wannan bis biziyarci da ƙari ala sulusi akan sulusi au tafsisi ganiyan ko ko ya ware wanda an mawadaci ya bashi da yawa masalan da misali to kai in ka ji irin wannan ko ka ji tsoron haka fa Allah sai kai sulhu bainahum tsakanin su bainal musi wal musa lahu tsakanin mai wasiya da an da wanda an kawo wasiya kai mun sulhu bil adda adalci bara'im alai kai da kai sulhu babu lahi akan kabi zalika cikin wannan sulhu inna allaha ghafur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin wato sadda ka tarar da irin wannan takaddama sai ka shiga tsakani ka sulhunta su to ka samu lada ko ba ka da dai. abinda Allah yi kaga ana yi ka kyale na ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as wa kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun to ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kun kai imani mun gama da wancan bayanin wasiya sai kuma bayani na biyu kutiba alaykum siyamu an farlanta yin azumi akan ku kama ku tuba ala ladina min qablikum kamar yadda an ka farlanta shi akan waɗanda suke gabanin ku min al'umami na al'ummomi la'allakum tattaqun an wajabta muku yin wannan azumi ko ku kiyaye kanku daga alma'asi sakon Allah fa innahu domin shi azumi yukathiru shahawat yana kakkalle shawa yana karya shawa allati hiya mabda'uha wadda ita shawa ita ce mabarar sakon Allah أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يريقونه فدية طعام مساكين فمن تلوى خيرا فهو خير له وأن تكونوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون ayyaman ma'aduda su wannan azumi da an ka wajabta muku an wajabta muku shi cikin yan kwanaki kidayayyu ai nusiba an mai nazba da siyami kamar sumu ayyaman ma'aduda au bi sumu muqaddaran ko ko da wani sumu wanda yake abin kaddarawa kwanaki waɗanda suke yan kaɗanna, na ala'ila wato yan kaɗanna. aw muwaqqatatun ko ko abin iyakancewa da adadin ma'lumin da wani adadi sananne wa hiya ramadan shine wannan wata da muke cikin na ramadan kama sayati kamar yadda sallu bayani ne zai wa kallalahu ya karanta shi tashilan alal mukallafin don ya sauƙaƙa shi ga su waɗanda suke mukallafin wato balagaggu masu hankali waɗanda su za su yi azumi domin in ka diba kwanakin azumi kwana goma sha biyar su ake azumi cikin su dan kwana talatin ne amma ana azumin rabi in ka raba talatin biyu nawa ya rage sha biyar domin ana azumi ko wani awa ashirin da hudu za a yi awa goma sha biyu ana azumi a yi awa goma sha biyu ana cin abinci an gane ko awa sha biyu ana azumi awa sha biyu ana cin abinci haka ake ta yi haran sallah ashe kun ga wato kwanakin da ake azumin dan kaɗan ne dan haka in ka sa awa 24 zai zama awa 24 so 16 a goma sha biyar so goma sha biyar shi aka ce ayyamin ma'aduda eh kun gane ko ba wai yini da kwana sha biyar ake a'a ana yin yini yini yini talatin ne sannan dare talatin kuma ba a ci abinci <laughs> an gane dare talatin ko talatin ba ɗai ba a ana cin abinci yini talatin ko talatin ba ɗai ba a cin abinci saboda haka an yi azumin rabi an ci rabi kun gane ko domin wata yana da yini talatin kwana talatin ko wani azumi wata ko talatin ba ɗai to shi rabi ake azumi rabi kuma a ci abinci a tun musu yama ilin daga hito alfijir zuwa faɗuwar rana shine lokacin azumi daga faduwar rana zuwa hito a rijin lokacin cin abinci don haka in ka bare ka ta hada waɗanda ake waɗanda an kai azumi sai ka gaba yawa duka tsawo ga awoyi awoyi na kwana goma sha biyar ne aka yi azumi a cikin kwana talatin saboda haka Allah ya ce yan kaɗan nan ba yawa eh a cikin kwana ɗari uku da sittin an ka ware kwana sha biyar <laughs> awa ashirin da hudu hudu so goma sha biyar su ne wuce azumi cikin shekara daga sai wanda ya ga dama ya yi uku ko wani wata ko kuma ya tsare na alhamis da litinin to wannan kuma ba a ce dole ba amma dai na dole shi kenan wannan to kuma bayan wannan faman kana minkum maridan wanda ya zama daga cikin ku baya da lafiya lokacin da ake azumin lokacin halarta azumi yana shuhuri lokacin halarta azumi aw ala safarin ko ku azumi ya kama amma shi yana kan tayi ai musafirin yana mai tahiya safarar kasar tahiyar kasaru wa hada husumu kuma ya zan azumi na wahal da shi bil halaini cikin waɗannan halin rashin lahiya ko halin tahiya fa abdara sai ya ci abinci to idan ya ci fa iddatun min ayyamin ukhra ai fa alaihi iddatun min ma abdara ya wajaba gare shi ya kidan ya abin da ya ci ya biya min ayyamin ukhra daga wasu kwanaki can na daban ko cikin shawwal ko da ko zulhajji ko muharram ko safar har zuwa dai watan sha'ban mai dawowa ya rama wasu muhabada da ya mu azumin waɗannan kwanakin musanya wa'ancan da ya sha cikin ramadana wa ala ladina la yuquna wa haka ya wajaba ga waɗanda ba su iya yin azumin ko suna iyawa amma da kyar likibarin saboda tsufa au maradin ko rashin lahiya la yurjaburu wanda ba a kamar ciwon ya warke su kuma ya wajaba gare su fidiyatun su ba da fansa shine in mutum bai iya azumi kawai tsoho wanda ya manyanta ko mace mai ciki ko kuma mai shayarwa ko wani mai kama da shi ko marar lahiya irin rashin lahiya yunwa ko rashin lahiya kishirwa ko irin ciwon asma ko irin ciwon olsa wanda yake mutum bai iya zama ya awa uku bai ci abinci ba to wannan sai ya ba da mudu ɗaya ko wani azumi ya ba da mudu ɗaya har a gama azumi idan ya samu lahiya ya rama in bai samu lahiya ba shi kenan allah shi gafarta masa Shi shine amu miskin shi yadda miskini kadara ma ya kulu gwargwadon abin da zai ci fi da cikin yini wa huwa muddun shine mudunin galibi kutil balad galibin abincin mutanen wannan gari wanda suke ci kamar gero nan fatasko da kulli ne kowane yini wa fi qira'ati a wata qira'a bi idamati fidyati wato ana idama shi da da'ami masaki wa hiya wannan idafa lil bayani ilafa ce ta bayani wakila an ce la ita la'in nan gairin muƙaddara wato ba abin kaddarawa ba ce can farkon musulunci wa kanu mukhayyari na fi sadar islami wato sanda an ka fara farlanta azumi an farlanta tsakanin ko ka yi azumi ko ka bada abinci sannan sun nasiha da saka daga baya an ka shahi shi ne bai na somi walfiliya tsakanin azumi da fasa sun nasiha sannan an ka shahi wannan da ta ayi na somi an ka ce azumi dole da kaulihi ba man shahida mu shara fal yasum duk wanda yake zanne gida a zamanin wata ta shi azumi nan shahida ba ta gani ba qala ibn abbas ibn abbas ya ce illa al-hamila wal murdi'a sai dai mai ciki da mai shayarwa idza abdarata idan suka ce khawfan don tsoro alal waladi ga dan su fa inna ita wannan ya tana nan wanje bila nafsin ba shahe ta ba fi haƙe ma ga hakkin mai ciki da mai goyo kamar ta a kairan wanda ya ta dawa iwa ta yayi nafila ta alheri duk ziyarci Allah qadarin masuri ya kara akan mudu wanda an ka ambata mai bire ki banza wajen fansa wa huwa khairul lahu wannan shi alheri gare shi wa anta sumu khairul lakum amma ku yi azumi shi ya yi muku alheri min al-iftar daga ci wal bire ko ba da fansa in kuntum ta'lamuna in kun zan kun sa annahu khairul lakum cewa shi alheri gare ku fa ku aikata shi tilkal ayyam wa'ancan kwanakin da anka ka ce ai azumi ga sunan su ne